This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji yadda aka yi jana'izar sarkin Borgo Alhaji Halliru Dan Toro. Sai kuma wasu ɗalibai da kakarsu ta yanke saƙa domin wani ɗan majalisa ya ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin makarantarsu a ƙasar Indiya. Sai kuma batun kwashe wasu mutane da hukumar nema ta ce za ta yi. Salihu Garba zai gabatar da da rashin ta yi. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'ar akp ta shugaban turkiya recep tayyip erdogan ta samu rinjaye da ya ba da mamaki a zaben wakilan majalisar dokin kasar da aka yi jiya lahadi gabanin lokacin zaɓe nasarar ta mai da kasar karkashin mulkin jam'iyya daya wata biyar bayan da ta rasa rinjayen da take rike da shi a fiye da shekaru goma bayan da aka kida kusan dukkan ƙuri'u da aka kada zuwa yau safiyar litinin kaluma sun nuna jami'ar akp tana da kaɗan ta kasa kashi hamsin a na ƙuri'u da aka kada wanda ake hasashen zai bata akalla kujeru da 316 a majalisa mai wakilai biyar da 550 rata mafi girma fiye da abin da aka yi hasashe sakamakon farko-farko ya nuna jam'iyyar 'yan hamayya da ake kira chp da kaɗan za ta ɗara kashi 25 cikin ɗari. shugaba erdogan ya yana zaben cikin watan yuni ne domin jam'iyyar akp mai mulkin kasar ta rasa rinjaye da take da shi a majalisa kuma prime minister ahmed davutoglu ya kasa kafa gwamnatin haɗin gambiza sa'o'i ba da aka rufe rumfunan zaɓe a jiya erdogan ya kira sakamakon zaɓen a zaman jama'a sun zaɓi zaman lafiya da riƙon amana hakanan ya kira zaben a zaman sako ga 'yan tawayen kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar cewa babu yadda za a yi tarzoma ta tafi da tafarkin demokradiyya jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashen da ke asiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda suka fi kowanne keta 'yancin bil'adama a duk faɗin duniya Ziyarar da Mr. Kerry ya kai Asiya ta tsakiya ta zo ne bayan rangadin da ya kai Turai da kuma Gabas ta tsakiya. A jiya Lahadin ya gana da shugabannin kasashe biyar waɗanda suke ƙarƙashin ikon tsohuwar tarayyar Soviet da suka hada da Kazakhstan da Kajikistan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan kasashen da suke nuna damuwa a kan sake komowar ƙungiyar Taliban a Afghanistan. da kuma shigar da 'ya'yan kasashen cikin kungiyar isis babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya yi magana akan waɗannan batutuwa a ghana da suka yi a birnin samarkand jama'an amurka suna kallon ziyarar da mr kerry ya kai a zaman matakin ƙara tabbatarwa a ƙasashen da suke yankin asiya ƙarfin dangantaka su da amurka a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da rasha take taɓarɓarewa Haka nan kuma akwai matsin lamba akan Mr. Kerry da ya yi magana akan rashin mutunta hakkin bil'adama da shugabannin suke aikatawa. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. rundunar 'yan sanda a kasar bangladesh ta ce tana binciken wata kungiyar tsagera mai ikirarin islama dangane da wasu mummunar hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa littattafai lamarin ya auku ne a daka babban birnin kasar ranar asabar yan sanda suka ce suna binciken wata kungiya da aka haramta a kasar mai suna ansa'ulla bangala ko abt a takaice a zaman wacce take zargi da kai wannan hari ranar asabar da ta shige amma wata kungiya daban mai kiran kanta alkaida wani yankin nahiyar asiya ko yankin india ita ma ta dauki alhakin kai wannan hari hukumomi suka ce wasu mutane uku ne suka kai wa mawallafi ahmed rahim tutul da wasu marubuta biyu har ya ofishinsu a ranar asabar suka harbe su suka kuma daba musu wuka duka mutanen uku waɗanda aka ji wa rauni suna kwanciya asibiti yan sanda suka ce shi ahmed yana cikin mawuyacin hali a wani hari na daban kuma an sami wani mawallafi faisal arifin dipan an kashe shi a ofishinsa Ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta al da ke Somalia ta ɗauki alhakin wani mummunan harin da aka kai kan wani otal a Magadishu jiya Lahadi inda ta halaka akalla mutane goma sha biyu ciki har da mai otal ɗin. Wani da wani kwamandan sojoji da wakilan majalisar dokokin ƙasar guda biyu. Hukumomi sun ce mayakan sa kan sun tada nakiyoyi da aka ɓoye cikin wata mota a kofar hotel da ake kira Sahafi da ke Magadishu babban birnin ƙasar. Bayan fashewar sai 'yan bindigan suka kutsa cikin hotel ɗin mai farin jinin jami'an gwamnatin kasar da kuma wasu manyan 'yan kasuwa ministan tsaron kasar abdulrazak umar muhammad ya gaya wa muryar amurka cewa maharan waɗanda dukkansu jami'an tsaro sun kashe su suna sanye da kayan sojojin kasar burundi wanda ya ce tana yiwuwa sun sato su ne a lokacin da suka kai wani mummunan hari akan sansanin sojojin na burundi da ke lego cikin watan jiya. Cikin waɗanda aka kashe hadda General Abdulkarim Yusuf Hagabadan, wani tsohon kwamandan sojoji wanda ya jagoranci farmakin da ya tilasta wa Al-Shabab ɗin barin Mogadishu a shekara ta 2011. janar ɗin ya sha tsallake rijiya da baya a wasu yunkurin hallaka shi da ƙungiyar ta al-shabab ta yi kakakin ƙungiyar sheikh abdulaziz abu musab ya tabbatar da cewa ƙungiyarsa ce ta kai harin a cikin wata sanarwar da ya gabatar jiya lahadi labarin duniya kenan kuka gama je jiya lahadi aka yi jana'izar sarkin burgu alhaji halliru dan toro kamar yadda wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya aiko da rahoto yadda aka gudanar da sallar jana'izar margayi sarkin bargu alhaji halliru dan toro kenan da misalin karfe uku na ranar jiya lahadi a fadarsa da ke garin bargu ta jihar naija alhaji halliru dan toro ya rasu ne a ranar juma'ar da ta gabata a wani asibiti da ke kasar jamus a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya. Dubban jama'a ne dai suka halarci jana'izar a ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Babban aminin sarkin mai rasuwa tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmad Tinubu ya ce rasuwar ta kaɗa shi matuƙa domin ganin yadda aka rasa babban sarki da ya sadaukar da kansa wajen yi ma ƙasa hidima. Sabon ministan Najeriya da ke shirin kama aiki Abubakar Bawa Buhari ya ce margayi sarkin Bargun har a siyasan nan ma ya taka rawa. Dan sarki abubuwan da ya yi wannan majama da ka ganin ba dan shi ba wallahi abun ba zai yiwu ba mun sha zama da shi mana san irin tunanin da yake ma wannan emirate din ma wannan state din ma najeriya ga baki daya rashi ne sosai kafin a samu irin su da wuya shugaba muhammadu buhari dai da ke cikin wani yanayi na alhini bai ce ma 'yan jaridu komai ba amma ga abin da babban mai taimaka masa akan harkar labarai malam garba shehu ke cewa ai kowa ya san dangantaka da take tsakanin shugaban ƙasa muhammadu buhari da marigayi mai martaba sarkin barko dangantaka ce tsohuwa mai karfi wadda kuma ka dai abin da ya faru musamman shugaban kasa ya taso ya zo ya same shi don ai jana'iza da shi da shi da dukkan makarrabansa fatanmu da Allah ji kansa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Bargu a Najeriya To Allah ya ji kansa daga can Abuja kuma wakilin sashen Hausa Nasiru El ya aiko mana da rahoton cewa tamkar taron nan da indiya ta shirya don faɗaɗa hulɗa da nahiyar afirka ya fara harshe inda wasu ɗalibai goma sha biyu 'ya'yan talakawa yawanci waɗanda za su karanci aikin likita suka samu gurbin karatu a indiya a ƙarshen makon jiya ne ma aka yi taron bankwana da ɗaliban a garin suleja don kama hanyar tafiya wannan karatu da suka samu tallafi daga gida shin rashin ingancin lamuran ilimi ne na najeriya ke sanya ɗalibai murna in an ɗauki nauyinsu zuwa ƙetare ko dai hangen tafiya mabuɗin ilimi ne ita ce tambayar da na yi wa kwararre kan ilimi kuma sakataren ilimin karamar hukumar suleja hudu dan juman biba kayayyaki da ake da shi wurin koyarwa da sauransu waɗanda ba mu da su a najeriya mu in sun fita sukan samu ƙwarewa kamar yadda kuna kallon azuzuwan nan namu yanzu nan wuri ne wanda ba zai ba ainihin mai karatu da mai karantarwa gaba ɗaya jin daɗi wurin yin aikinsu ba gaba ɗaya yanzu da windo babu cikin wannan makaranta iska na tasowa da ɗalibin da malami hankalinsu a tashe ki akwai rana in an shiga ma ba windo ba hatta ceiling za ga babu shi cikin ainihin aji wanda rana in yana damin malami da ɗalibai ba za su san abin da suke ba abubakar musa da zai tafi don karanto likitancin lafiyar kashi ya lashe takobin ba zai shagala ba kaga duk wannan masu zuwa su je su shagalin nan ba 'ya'yan talakawa bane irina duk wani dan talaka ba gaskiya bana tunanin zai je irin guraren nan ya je ya yi wani shagali ba karatu ba 'ya'yan masu kuɗi mu ne dama muke jin labari suke zuwa tun da dama su mai watan ana haka rayuwar take ita ma maryam talatu yusuf ta faɗi gurin ta ga tafiya wannan karatun yanda mu talakawa muke wahala kuma in mace za ta aihu kaga namiji ne zai zamana yana ganin sirrin jikinta so shi yasa ni na ina kishi shi yasa nake son in je in wannan karatu saboda in dawo in zamana ni ne zan rika taɓan mace 'yar uwata wanda ba haramun bane Me yasa ya ga dacewar ɗaukar nauyin ɗalibai don tafiya karatu India? Abubakar Lado Suleja shine ɗan majalisa mai wakiltar Suleja a majalisar wakilan tarayya da ke ɗaukar nauyin ɗaliban. Na ziyarci makarantu da yawa, na ziyarci asibitoci da yawa a birnin Delhi, na ga yadda ƙananan yara suka kware a harkan ilimi na abin da shafi harkan kiwon lafiya. Abin yana ɗaya daga cikin abin da ya bani sha'awa, kuma da ganin yadda malaman su suke da tarbiyya suna da natsuwa wajen karantar da yara musamman abin da shafi kiwon lafiya. Wannan fa ba ƙananan kuɗaɗe za ka kashe wajen wannan aikin aikin ba ya nuna cewa kun samu makodan kuɗaɗe ne daga majalisa kake wannan aikin tunda ba a ji wani dan majalisa irin wannan tunani naka ba Malam Nasiru abin zuciya ne ba makudan kuɗi ba ne idan kana da zuciyan za ka yi kuma tsakaninka da Allah Allah zai taimake ka abin da na sani shi shine daga cikin albashina da kuma ƙyan ƙananan alawansu na aka bani su na haɗa na kai wannan yara Indiya. Ga yawancin 'yan Najeriya dai musamman ma 'yan arewa harkar fina-finai ke faɗo musu a zuciya in sun tuna Indiya. Gabanin wannan zamani da mutane kan tafi ƙasar ta Asiya don neman maganin cututtuka masu tsanani harkar kasuwanci da kuma ilimi. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa hukumar nema a Abuja tana shirin mai da wasu 'yan gudun hijira zuwa Maiduguri. To amma 'yan gudun hijiran suna korafi. Na tambayi daraktan hukumar agajin gaggawa na yankin babban birnin tarayya Alhaji Abbas Idris irin tsarin da za a bi wajen mai da waɗannan 'yan gudun hijira zuwa Maiduguri. Akwai waɗanda su da kansu suka nuna suna sha'awar su koma gida suka rubuta da hannunsu to kuma muka muna ta bin hanyoyi dai da wanda za mu tabbatar mun mai da su cikin kwanciyar hankali da mun je Maiduguri mun je mun duba inda za mu kai su da sansanin da gwamnati take buɗe mun yi magana da gwamnatin jihar Borno da kuma su nema masu ne suke jagoran wannan tsarin ma gaba ɗaya saboda kwamiti aka kafa da wanda ta shafi dukkan sauran hukumomi da suke da hannu wurin wannan al'amarin. Kamar ba a san ransu bane ake son a da su wai. Eh shi yasa na ce maka ba dukkan su bane yanzu hankali ya karkata wurin waɗannan da suka fito da kansu suka ce suna buƙatar su koma jihar su. To su ne waɗanda suke zaune a wani sansani da ake ce ma sunshine ah, housing estate su ma saboda shi ah, mai wannan sansanin yana so ya ɗauki ya karɓi ah, gidajensa saboda ya riga ya sai da su wa wasu dole ce hankali ya karkata nan mu tabbatar da shi ba a kuntata mishi ba su ma kuma ba a ta musu ba dukkan musamman ya zama na mun mai da su can eh, sansanin da aka tanada musu a can A nan Abuja akwai sansanonin 'yan gurin hijira da tarzomar Boko Haram tarba da gidajensu a Kuje, Waru, Wasa, Daidai, Eryawan da ma sauran wurare. To amma waɗannan da ake maganar maida su jihar su ta Borno su ne waɗanda ke zaune a rukunin gidajen Sunshine Housing Estate da ke nan Abuja. Kuma na je wannan unguwa inda na tattauna da mai magana da yawunsu da ya nemi a saka ya sunansa. Kuma an ce za mu tafi Maiduguri mu daman aka ce mu je mu gani in yayi sai mu shiga an bai ba kuma za su nema mana wani waje inda suka kai ma Maiduguri gaskiya ni ma yana ɗaya daga cikin wanda muka tafi amma wajen gaskiya bai mana ba eh. me yasa bai muku ba wajen gaskiya ba ɗaki ne na zama leda ne mutane suke kwana a ciki shi yasa bai mana ba to amma su mahukunta a nan Abuja sun ce min da san ranku ne za a mai da kucin din ba wai an tursa muku bane a wallahi ba da san ranmu ba su suka ce mu tafi wai za a zo federal government zai gyara mana wannan wajajen mu kauyukan mu din shi yasa gwara muna kusa da Maiduguri shi yasa an baka ba ba da san ranmu bane ko da mai waje yana neman wajen shi wajen shi ba zai zama namu ba ba zai zama dole namu ba so shi yasa muna neman gwamnati sauka mana ya kama inda za mu zanna. Na kuma tambaye shi to tun farko ma yaya aka yi suka zauna waɗannan gidaje? A yadda muka zanna son sha mun zo ne lokacin garurukan mu sun samu matsala mun gudu mun zo kuma mai alkawari da su cewa ba mu da inda za mu zanna suka ce mu zanna zuwa lokacin da za mu samu zaman lafiya haka muka samu zama muna zama a ciki sun zo kuma suka ce mu tashi kuma ba mu da inda za mu tafi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an jima kaɗan Salihu gaba zai gabatar da rashin ta to amma a ci gaba da shakata da wannan waka tukunna. I did not know say you so. Dalla yanzu dai na misalin karfe biyu da kusan minti goma sha bakwai na dare a agogon washington dc ga da rashin ta yi da rashin ta yi akan bar araha Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu makon jiya kun je irin dalilan da bankin duniya ke amfani da su yana ba kasashe matsayi a kan harkokin kasuwanci. To yau bakon namu Malam Sumaila Ibrahim Rimaye zai kammala bayanan da ya so mai mana makon jiya. Ga yadda muka ci gaba. To kaga yanzu in ka fuskanci banki ba da eh, bashi na tabbata zai yi wahala idan misali bara abin nan shekara mai zuwa babban bankin duniya suka da tsari a kan wannan ni na tabbata za a ga ya yi baya saboda ka ga da can ba gaskiya ba ne karfin da suke da shi din ba na gaskiya ba ne dama da karfin kuɗin gwamnati suke yin hada-hada hmm. ha suke ɗauka suna ba mutane ka kaga yanzu su su koma yadda suke a karfin su yadda suke suna fuskantar yadda al'amura za su kasance saboda kuɗin gwamnati kuma ba a hannunsu suke ba wannan tsari da gwamnati ta yi na wannan asusu eh. na bai daya eh. yana da muhimmanci kwarai da gaske kaga dai yanzu wannan zai sa bankunan masu karfafa wato su tashi su tsaya da kafafunsu su nuna eh, dogaro ga kudin gwamnati ai kana gane ko ina gane wato su nuna cewa suna iya tsaya ba tare da kudin gwamnati ba ba tare da kudin gwamnati ba ba tare da kudin gwamnati ba domin da da kudaden gwamnati suke suke tsaya kuma ya tara musu lalaci dan ba dan ba za su yi wani aiki ba ba wani babu shakka eh babu shakka kuma waɗanda suke rabiya da kuɗin gwamnatin suna yin abubuwan su kaga yanzu ba kuma haka zai kasance ba su ma su ma jama'an ma'aikata za su tashi da kafafunsu su nemi abin da ya kamata ta hanya mai kyau mhm. a irin wancan wurwurin da suke ba domin kuɗin da suka shigo na gwamnati ba su kuma iya fidda su yadda suka saba fitarwa. Eh, babban abin jin daɗin shine tunda yake wannan gwamnati da muke da ita ta bi turba mai kyau tana da aniya mai kyau na kawar da ah, almundahana kawar da cin hanci da babakere ko ina kyauta kyautata zaton al'amuran mu za su inganta. Amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. ma dodo sun kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ci kayan yara gumi na nake shi in na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan gumi da yake yara wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci idan kaga mutum yana zanna tsab kuma yayi naɗi ya zanna hayya ban an alkyaba ya fila ya zauna shi ma wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau ko to, to amma a wannan wannan matsayi da babban da bankin duniya ya ba Najeriya ya eh, zai taimake ta ko wurin haɓaka tattalin arziki? To wato matsayin ba shi ne zai taimaka ba domin ka ga yanzu mutane nawa ma suka san da wannan matsayin da aka bayar waɗansu ma ba su san an yi ba. Eh a manyan manyan a masana'antu suka san wani na duniya. Me su suka sani? na duniya da suke da suka kula da statistics ko bayanai eh, alkalama da eh, eh, bambancin duniya suke su suke kula da shi amma yawancin 'yan kasuwa a najeriya sun ma san an yi don haka ba wai jerin sunayen ko rankin din shi zai sa kasar ta ci gaba a'a ni babban abin da nake ga zai sa kasar ta ci gaba shine alƙibla da shugabanni suka sa alƙibla niyya da shugabanni suka sa shi ne zai taimaki wannan ƙasa tamu kaga manyan ƙasashen duniya suna ta sa ido su ga cewa shin ina tsare-tsare na tattalin arzikin ƙasa da najeriya za su fitar da su ina najeriya ta dosa domin wannan zai ba su sauƙin cewa to ya kamata su su sa jari a cikin ƙasar najeriya ko kuma a ba za mu je najeriya ba da sauransu wannan sai kasafin kuɗi ya fito To kaga wannan rankin din da suka yi akwai wani fanni da ban gaya ma ba. Eh. Wato cikin kasashen nan ɗari tamanin da tara sun zo sun fidda kasashe da suka fi kowaɗanne daɗin yin kasuwanci. Sun suka fidda ƙasar Singapore. Cewa a duk kasashen nan ɗari da tamanin da tara ita ce ƙasa ta fi kyawu. Ta ɗaya. In za ka je kai kasuwanci ita ce ta ɗaya. Da in za ka yi kasuwanci ka je kai kasuwancin ka hankalin ka kwance jarin ka ka tabbatar da shi ba wata hatsaniya wato da singapore sai new zealand sai hong kong america uk austria wato sai suka fidda su guda goma da suka kira su top 10 <clears throat> wato su ne goma na farko mm. za ka yi kasuwanci to anan ne za ka je hankalinka kwance kai kasuwanci sai kuma suka zo suka fidda kasashe goma da su suka fi kowaɗanne taɓarɓarewa su ne ƙarshe su ne kutal da ba daɗin kasuwanci ba tabbas ka je kai kasuwanci ma a wurin ga matsi ga kuduntawa Yawwa ga matsi ga kuntatawa wato sai suka sa kasar haiti eh. cewa ta ce ta farko sai angola irin su afghanistan a democratic republic of congo chad sudan central africa libya eritrea su ma dai aka zayyana su kasashe goma da koriya ta arewa yawwa da, da ya eh, haka koriya ta arewa yas goma suka lissafta eh tana ciki su ne suka fi kowaɗanne barbarewa idan kai maganar sa za jari da tafiyar da kasuwanci a cikin waɗannan ƙasashe ba wanda zai so ya je waɗannan ƙasashe ya saka jarin shi domin kamar yadda muka sani ba wanda zai so ya sa jarin shi je jarin ya rushe ba riba ba jari ko shi ma rayuwar kansa ko da ma'aikatansa tana cikin hatsari eh to ba wanda zai so ya sai irin wannan irin wannan kasa to sai dai a kasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya wani abu da ke bani tsoro shine idan sun yi fiscal policy nasu tsakanin wata ɗaya zuwa biyu uku sai ga kuma an kawo sauye-sauye kasashe masu ci gaba eh a masu tasowa irin kasar Najeriya za a yi fiska policy yanzu a fitar da su a ce ga monetary policy namu ga menene namu ga na haraji ga ana tafiya wata biyu wata uku sunan sun saba da su yi shiri a yi tsari a ce to based on abin da gwamnati ta fitar da shi ga inda za mu bi kafin ka farga mm. sai a zo a canza tafiya a rudar da magana gaba daya to irin wannan baya taimakan mutane eh, masu saka jari daga kasa da kasa domin kasan kowa yana son ya tsara tafiyar da kasuwanci yawwa Allah ce na shekara guda yawwa amma an kaga tsari wannan tsarin kuma ya ya karfafa ka ka je kai kasuwanci sai kuma nan da nan sai a zo a canza wannan tsarin kaga ka samu ah, ka samu gurguntawa a cikin al'amuran ka da kake tafiyar da ah, su na kasuwanci shi yasa a irin waɗannan kasashen namu masu tasowa ya kamata su fahimci irin wannan cewa tsare-tsaren nan na tafiyar da eh, tattalin arziki na ƙasa fa yana da muhimmanci a idan masu sa jari. To kuma ba za a zo ana cancanza shi akai akai ba tare da an yi la'akari da su ba. Shi yasa ya kamata maganan siyasa wani abin son kai duk a fidda shi a cikin tafiyar da al'amuran tattalin arzikin ƙasa da abubuwa da za su kawo ci gaba cikin ƙasa domin yawancin waɗannan abubuwan da kake magana eh, siyasa ce ke kawo shi hmm. da san kai amma ya fuskanci abinci ga abin da zai kawo ci gaba kasa ƙasa ya kamata a bi shi yadda yake kuma a ɗauki tsawon lokaci ana tafiyar da shi ana kula da shi a ga cewa wani ci gaba ake samu sai dai an yi shi na tsawon lokaci an ga cewa to ba ci gaba ka yau wato lokacin sai a canza eh, kuma sai a bada dalilai a waye gari a zo a canza alatsare ba wannan yana shafar masu saka jari kwarai daga gaske yana karya masu gwiwa eh kwarai to madalla malam ibrahim na gode da yawa jama'a a karshen fira kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu samaila ibrahim rimaye da chuba hero deodone wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana bashir kwamfuta daga nan madobi local government kano state nigeria ina so na yi jinjina da godiya ga gwamnatin najeriya sakamakon yanayin yadda al'amura suke tara gyaruwa musamman kan harkar wutar lantarki magana ta gaskiya wannan tana samuwa matukar gaske. Salamu alaikum muryar Amerika. Mai magana buba dan bororoji daga Kuros Kawa garmar hukumar Kokawa jihar Borno. Ina kira ga shugabannin Fulani na kungiyar miyatti Allah don Allah don annabi in dai suna shugabantar Fulani da gaskiya to Fulani jihar Borno sun shiga gama da lafiya da shekara kida da yanzu amma ba su kai musu wani taimako ba ba su yi maganan komai ba an karbi duk dabbobin su an bar su an kashe wasu ba sa yin magana sai dai kaji suna magana ba su akan siyasa abun da bai shafe su ba. Tare da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayinku kafin mai sallama ga takaitattun labarai. jam'iyyar akp ta shugaban turkiyya recep tayyip erdogan ta samu rinjaye da ya ba da mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya lahadi gabanin lokacin zaɓe nasarar ta mai da kasar karkashin mulkin jam'iyya ɗaya wata biyar bayan da ta rasa rinjayen da take rike da shi fiye da shekaru goma jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashe da ke asiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda su fi kowaɗanne keta 'yancin bil'adama a duk faɗin duniya rundunar 'yan sanda a bangladesh ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera masu ikirarin islama dangane da wasu mummunan hare-hare da aka kan wasu mawallafa biyu To zan ja maka barki. Ma sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, jin mai Ali nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.